a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da tara don ce gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihi wannan kuma shine darasi na tara idan ba a manta ba matashiyar magana da muke magana akan ta shine magana akan hakuri mun karanta wani bangare na hadisan da suke magana kan hakuri hadisin da za mu tashi yau shine hadisin Anas dan Malik وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى wani hadisi an karɓo daga Anas dan Malik Allah shi ƙara yarda a gare shi yace marran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kira da amincin tabbata gare shi ya wuce bimra'atin tabki inda kabrin ya wuce wurin wata mace tana ta kuka wurin kabari annabi ya zo wucewa ya samu wannan baiwar Allah tana kuka a wurin wani kabari fa qala sai ce da ita ittaqillaha wasbiri ittaqillaha ki tsoraci ubangiji ma'ana ki kiyaye dokokinsa kar ki yi abin da bai dace ba sannan kuma wasbiri ki daure hakuri dangane da abin da Allah ya jarrabe ki da shi na rashi annabi bai tambaye ta ba waye ya mutu danta ne babanta ne kishiyarta ce yarta ce kanwarta ce annabi dai ya ce ta yi hakuri dan kowa ya dai ya mutu dai ba abin da ya dace a umarci wanda aka yi wa rasuwa da shi sai hakuri ya ita ittaqillaha wasbir ki tsorata Allah ki hakuri ki jure fa qalat sai ce da annabi ilaika anni tafi ka bani wuri lafazin ilaika wato ism ne na fi'il al-amr ilaika anni je ka bani wuri fa innaka lam tusab musibati an kai ba a jarrabe ka ba da irin musiba ta dan haka ne kake cewa ni hakuri ba naka ne ya mutu ba Anas dan Malik yace walam ta'arif bata san cewa annabi bane sallallahu alaihi wasallam ta faɗa wannan magana bata san annabi bane ba faqila laha sai aka ce da ita innahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan fa da kika ce tafi ka bani wuri annabi ne faqalat fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da ta ji labarin haka sai ta garzayo zuwa kofar gidan manzon Allah wasallam da tabbata gare shi dan bayar da hanzari dan ta bashi hakuri ana zai ce falam ta ji da inda hu bina ba ta samu masu tsaron kofa ba a kofar gidansa ba kamar sarki cikin sarakunan duniya ba da yake da masu tsaron kofa waɗanda za su yi iso in an ce ka shigo ka shigo in an ce karka shigo kuma ka tsaya an zai ce ko alama wannan ke nuna tawaru'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi shine mafificin kowa amma tare da haka inda yana son a zo a kwana a yi ne a kofar gidansa ana gadin zai samu da ya faɗi haka ai kamar cikawa da bismillah ne ya sahabbai da suke gwammacewa da a karɓi rayuwar mahaifansu gara wato da a karɓi rayuwar annabi gara a karɓi rayuwar mahaifansu ya so nawa ne sahabi zai ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah na mayar da mahaifana biyu a matsayin fansar ka ya manzon Allah ma'ana da mala'ikan mutuwa zai zo ya ce ko dai ya karɓi ranka ko ya karɓi ran inna da baba da na mace ya karɓi ran inna da baba sama da ya karɓi rayuwarka a da yana son a yi masa gadi za a zo amma tare da haka saboda tawazu'unsa bai damu da wannan ba kuma lokacin da yake tafiya ɗazu shi kaɗai yake tafiya a ce inda wani sarki ne cikin sarakunan duniya kai ko hakimi kai ko dagaci ko mai unguwa zai tafi shi kaɗai ai sai ya samu waɗansu 'yan share fage haka dan dai a cika fuska waɗanda za su bi su yiwu in ya ajiye takalma su ɗauka to amma manzon Allah shi kadai lokacin da yake tafiya da haka zo ya wuce wajen tafi kadai ai lokacin da a ce akwai wani yayin da ta faɗi maganar lanta ke za a ce mata ai manzon Allah ne amma ba ta sani ba sai bayan manzon Allah ya tafi gida sai aka ba ta labari wanda kika faɗa magana da zuku manzon Allah ne ma'ana ta je tana ba da labarin wani bayan Allah ya zo kawai wai yana kuka wai in yi hakuri ni ko sai masa kaza to ya nan sa wanda wada la ila ai manzon Allah ne to sai ta garza gidansa sallallahu alaihi wa sallam dan neman hanzari dan bayar da hakuri an sai falam ta da inda ko bawabin ba ta samu masu tsaron kofa bawabin jami'a na bawab albawab kuma shine mai tsaron kofa kamar daga albab ne fa ta ce lam a'rifka ban gane ka bane ya manzon Allah ban gane ka ba dan haka na faɗi abin da na faɗa fa sai manzon Allah ce da ita inna masabaru inda sadamatil ula hakuri ana yin sa ne yayin kincewar farko ma'ana inda nuzulil musibati fi awa'il nuzul musibati alal insan inda zalika yutalabu bis sabr daidai lokacin da musiba ta sauka tana gafinta tana cikin zafi zafinta irin wannan hakurin da wannan lokacin shine hakurin da yake na kamala shine hakurin da ake samun cikakken lada da sakamako amma baka yi hakuri ba sai bayan sati ɗaya sati biyu wannan ba a kiran shi da suna hakuri yau da gobe ce ta mantar da kai an gane ko lokacin da abin ke cin ka ke damun ka lokacin za ka haƙuri, amma duk wanda kaga an yi masa bai haƙuri ba har sai da aka je aka lallace shi kila an taka masa ko an barar masa bai haƙuri ba har sai da aka sa kwamiti aka je aka lallace shi ce to ku je zan duba a sake zuwa da Allah kai haƙuri ku je zan duba daga ba dai to nayi haƙuri, ba wani haƙuri da kai wannan ba shine hakurin da ake samun cikakken lada ba hakurin da ake samun cikakken lada ranar da aka yi abin a rannan zaka yafi ranar da aka maka a lokacin da aka yi abin da zafin sa lokacin zaka ci kaga sai kai yaki da zuciya ke wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai da ake kafa hujja da shi wajen mai wajen hakuri kalmar hakuri ta zo su biyu na farko ittaqillaha wasbiri na biyu kuma jumlar karshe innama sabaru inda sadmatul ula sannan ana kafa hujja da wannan hadisi dangane da halaccin ziyartar kabari ga mace sawa'un ɗaya ce ko biyu ce halattan ziyartan kabari gawa ga mace tun daga shi marar nabiyyu ala eh, sallallahu alaihi wasallam bi mar'atin tabki ala kabrin wannan yana ya same ta a ina kenan a makabarta ko ya same ta cikin kabari wannan ke nuna ya halatta mace ta ziyarci kabari wanda yake wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai akwai malaman da suke ganin mace ba za ta ziyarci kabari ba aka ce menene hujjan ku suka ce hadisin la'anallahu zawwaratul quburi sai malamai suka ce wannan hadisi da yake cewa Allah ya la'anci masu yawaita zartan kabari cikin mata ta aka masu yawaitawa gefe guda kina akwai kuma waɗansu wanda su kome ba sa yawaitawa da haka la'anta mata hau kansu ba hadisi yana la'antar mai masu yawaitawa zawaratul qubur zawar kaga wato siga ce ta mubalaga waɗanda suke yawaita ziyarta yau da gobe abinda ba a so ya mutu dai kun gane da kyau amma dan ta je yau bayan mako ɗaya bako biyu ta je bayan wata ɗaya bayan wata uku ta je ziyartar makabarta tana daga garinta tana daga gidanta ta sa direbe tuka ta je ta ziyarci makabarta ko ta tafi da ita da mijinta ta je ta ziyarci makabarta wannan sunna ne cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nahaitukum an ziyarati fa zuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah na kasance da na hana ku zirkan kabari amma yanzu ku je ku zirta domin zirkan kabari yana tunatar da ku lahira a wata riwaya yana tunatar da ku mutuwa ma'ana dai ziyartar kabari sunna ce cikin sunnoni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake bukata mutum ya tsare ladabban da ake bukata ladabi na farko yayin da ka je kabari za ka yi musu sallama duk makabartan gaba daya assalamu alaikum dara qaumin mu'minina assalamu alaikum dara qaumin mu'minina nas'alullaha lana wa lakum al-afiya ko kuma assalamu alaikum ahlad diyar min al-mu'minin wal muslimin nas'alullaha lana wa lakum al-afiya a wata riwaya assalamu alaikum dara qaumin mu'minin assalamu alaikum ahlad diyar min al-mu'minin wal muslimin yarhamullahu al-mustaqdimin minkum aw minna wal mustaakhirin nas'alu Allah lana wa lakum al afiya a wata riwaya akwai wa inna insha Allah bikum lahiqun riwaya dai dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk sun yi tarayya wajen cewa dai a idan mutum ya je sai musu sallama zai kuma roƙa musu gafara a shi ladabin abin ka je kai musu sallama ka roƙa musu gafara kuma ka kalli tarukan kabarin nan yanzu wani kabarin wani ne wannan wannan kabarin wanta ne wannan kabarin wanta ne wannan kabarin haka zaka ga wannan kuma ka tuna ni ma wata rana za a kawo nan babbar manufar kenan ka tana kai ma wata rana za a kawo ka nan duk sarautar ka duk ikon ka duk mulkin ka duk ilimin ka ko ka ko ka ba a neman zaɓin ka dama tilas sai an kawo ka nan gudu to wannan sai sa sai ka rinka gyara ayyukanka sai kai kaffa kaffa da duniya kar ta shagaltar da kai ta mantar da kai lahiranka to wannan magana ta cewa na umarce ku da na hana fuzurtan kabari amma yanzu ku yi kaga ta shafi maza da mata tare da haka akwai kibantattun hadisai da suka shafi mata wata rana ummul mu'minin Aisha ta dawo daga makabarta sai ɗaya daga cikin almajiran da ke karatu wurinta Abdullahi bin Abi Mulaika sai ya gama da ita yace min aina ya ummul mu'minin daga ina ta ce daga ziyartar kabari na je na ziyarci kabarin dan uwana Abdulrahman bin Abi Bakar sai ce ziyartar kabari bayan kuma dama annabi ya hana ku sai ta ce yau da ya hana mu daga baya ko bai ce mu je ba <laughs> bai hana mu daga baya bai ce muje ba sai daga baya ya ce muje kuma ga shi wata rana annabi ya tafi zartan kabari cikin dare ta tashi ta bi da ta je ta bi shi annabi bai ce ba daga yau karki sake zuwa wannan ya nuna halaccin mu ta ce wata rana cikin dare na kwanta cikin daki ina jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana daki na tace sai ya shigo da ya shigo sai ya cire rida dinsa wato mayafin da ke tsora kan kafadinsa sai ya ajiye shi sai ya cire takalmarsa sai ya matashin kai da su ka san inda ake kwana a gidan manzon Allah takalma ake matashin kai da su sai matashin kai da takalmarsa sallallahu alaihi wa sallam zane ta yanda ya rage a jikinsa rabin sai shin fada rabi ya rufa da ta ce ya dan kwanta jim kaɗan har sai da ya ɗauka kamar na ya barci ta ce fa aka zare da a ruwaidan wanta ala ruwaidan wa fata albaba ruwaidan thumma kharaja fa ajafahu ruwaidan tace sai manzo Allah ta ce a hankali ya sanya rida dinsa a hankali ya dauki takalmansa a hankali ya bude kofa bayan ya fita ya turo kofa kuma dai a hankali sai ya tafi Aisha ta ce sai na farka tsammanin Aisha zai satar kwana ne zai ita ma sai ta bi ta ce ina bin sa ina bin sa ina bin sa kawai sai gashi ya je makabartan bati algarkar bati algarkar makabartan nan ta Madina ya daga hannu har sau uku ya daga hannu ya yi addu'a ya yi addu'a ya sauke a jima ya sake daga hannu ya addu'a addu'a ya sauke a jima ya haka sai dai so ce bayan ya dauki lokaci ya kammala ce sai ya juyo yana juyowa ni ma sai na juyo sai ya dan tako ni ma sai na dan ƙara sauri sai yana sassarafa ni ma sai na ƙara sassarafa kafin ka ce ko na riga shi zuwa ne likimo ina jira shi amma yana zuwa tun da Aisha ta yi sassarafa kaga ai za ka suna mai daki Eh, tana mai da ake maza Allah ce me faru me ya faru gare kamar wanda aka firgita ta kamar wanda ta tsorata dai ta shi take babu komai ya ce wallahi ko ki bani labari ko wahayi ya sauka daga sama ya bani labari ita to gaskiyar labari ga abin da ya faru kafata kafata sai da bi ga kaza kaza kaza sai annabi ya zungure ta a kirjinta yace yanzu kina tsammanin Allah da manzansa za su ha'ince ki ba irgidan Abubakar ai mala'ika jibril ne ya zo ya ce min Allah ya umarce ka ka tashi ka je ka wa mutanen da ke cikin baki addu'a ka duba falalan waɗanda aka kwantar a wannan makabarta tashi ka je ka yi musu addu'a cikin duhun dare ta abin da yasa bai shigo daki ba kin riga kin tare kayan cikin sa kayan barci mala'ika ba zai shigo cikin wannan halin ba ta haka sai ya daga waje yayi min ishara ni kuma sai na tashi ba na sai in farkar da ke daga barci kan tausayin sa ba na son kina jin daɗin barci kina shakatawa in tayar da ke da haka sai na sulale har na rufe kofa a hankali ba dan komai ba dan kar in firgita ki yace wannan shine abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam da haka dai a takaitan cewa ya halarta mata su je ziyartar kabari ziyartar kabari ya shafi maza ya shafi mata abu uku ne cikin hikimomin ziyartar kabari farko raya sunnar annabi abu na biyu yin addu'a ga mutanen da ke wurin a roƙa musu gafara abu na uku mutum kuma ya rinka tana lahira ya rinka tana mutuwa yanzu waye mata ta ba za ta ziyarta to ran juma'a bayan ka dawo ba sai ka dauke ta mota ba ku je ku gani ku je ko abba to ko ina ne duk ga makabarta nan da yawa amfanin wannan tana lahira da yadda ko dinnan suke wata ranar nan za ka kawo da masu gwaggwana a kawo su da masu wancan a kawo su da ke kaza yanzu suna nan gudu a su wani kuma suna makabartan kaza ne su wacce kuma suna makabartan kaza ne duk dai wannan dan mutum ya tuna lahira to idan mutum yana haka sai kaga ya gyara aikinsa sai kaga ya gyara sa ko don lokaci yana kokarin aiki na gari. saboda haka wannan hadisi kenan na nuna halaccin ziyartar makabarta ga mata sannan kuma kamar da muka yana nuna tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda yake tafiya shi kadai ba mai rike buta ko takalma ko rike masa sanda sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gidansa babu wani wato yan azo ko a iso da sauransu wa fi riwayatin wani muslimin wannan hadisi muttafaqun alaihi a wata riwaya ta muslim tabki ala wata riwaya an ce manzon Allah ya wuce wurin wata mace tana kuka dangane da wani yaron ta da mutu wannan an bayyana cewa yaro ne wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول ta'ala تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا janna رواه البخاري wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana faɗa wato kinan hadisi ne kudusi mali abdul mu'mini indi jaza'un bawa na mummuni ba ya da wani sakamako wurina idza qabattu safiyahu idan na karbe wani masoyinsa min ahalid duniya cikin mutanen duniya sun mahtasabahu sannan ya juri haƙuri ya nemi ladan Allah game da rashin nan game da abin nan da na karbe masa ba abin da zan sakan ya masa da shi illal janna sai aljanna idan an ce safi dukkan wani makaunacinka wannan makaunacin kila mata ce kila ɗa ne kila mahaifi ne kila mahaifiya ce kila wani aboki ne kila wa ne ko kani dukkan da wani makaunacinka wanda mutuwarsa za ta karya maka zuciya mutuwarsa za ka sa ka damu to yayin da wannan ya mutu din wanda yake da wannan matsayin wurinka sai ka jura hakuri ka tuna cewa ya ubangiji ba na lada cikin wannan musiba da ka tsora mata rashin wani ko wanci ka jure ka cije ka yi ta maza ubangiji ce sakamakon da zai baka shine aljanna sakamakon da zai baka idan kai wannan shine aljanna wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون wannan hadisi ne daga Aisha ita Aisha Allah ta kare da a gare ta ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an as dangane da as asalin as ƙuraje ne da suke fitowa cikin hamatar mutum abu mai kama da malulu ke fitowa a hamata wani kurji ne sai ya ja gaudaci kewayensa kuma kaga baki ya kewaye shi shine ake kira ta'un ala amma sai ake amfani me kace dan bade fulatanci ne ko hausa ne to hausa din ne dan zan mutumin kuma ne ala kulli halin da sai kasance shi wannan abu da can ana kiran ta'un amma daga baya sai kasance ita wannan kalmar ta ta'un ana amfani da ita ga dukkan wata annoba da ta sauka ka dukkan wata cuta da ta zo ana yayinta a gari idan ana yayin wannan marunin ya zama ta'un kina idan ana yayin malaria ya zama ta'un kina idan ciwon idanu idan ka ko gari kowa ka gani idan sai ya ja da to ya zama ta'un kina duk dai wata musifa da za ta zo ta shafi jama'a masu yawa a rinka yayin ta a gari to wannan ana kiran sa da suna mai at-ta'un sai Aisha ta tambaye manzon Allah dangane da at-ta'un me ke kawo at-ta'un ko menene hikimar zuwan ta'un wata annoba ko cuta a cikin gari fa akhbaraha sai manzon Allah ya bata labari annahu kana azaban yab'athuhu Allah ala man yasha shi ta'un din ne da can azaba ce Allah ke aiko ta kan waɗanda ya ga dama idan mutane sun bijire masa in yana so ya lallasa su sai ya aiko da wata cuta da zai zanto maradun am cuta da za ta game gari kowa na yi ko dukkan gari ko mafiya yawa cikin mutane da can haka al'amari yake sai ya ce fa ja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin amma daga baya sai Allah ya sanya sa'un ya zanto rahama ce ga mu'mini sa'un rahama ga mu'mini ma'ana yanzu dukkan inda wata cuta ko annoba ta sauka irin wannan ciwon ido ne kwalara ne malaria ne menene ya sauka a gari ake yayinsa dukkan gari ko mafiya yawa cikin gari to wannan rahama ce Allah ke turowa ga mu'mini falaysa min abdin yaqau fi sa'un ba wani bawa da zai samu kansa a garin da ake wannan cuta ko annoba fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya zauna cikin garin nan yana mai hakuri yana mai juriya da neman lada alamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah la yana mai cikakkiyar sanin cewa babu abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa ba wanda zai yi haka cikin irin wannan hali illa kana lahu mislu ajri shahid sai ya kasance yana da kwatankwacin ladan shahidi wanda ya mutu wajen yakin musulunci kaga ana malaria ko ana cuta ko duk kai bata kama ka ba amma ta kama danka ta kama ta shigo gida ta kama wajen mutum biyar kai na shida ne kawai ya rage ka san an haku hakuri kuma ba ba sai mutum ya tafiya ba <laughs> wai kamar wani a gadon asibiti ya ga na gefen sa na dama ya mutu na gefen sa na hagu ya mutu wajen gare ta mata sai kai mu koma gida da tsammanin sun gida gida mala'ikan mutuwa ba zai dai ba galibi idan cuta ta zo a gari ana yayin ta sai wani ya ga cewa kai ai mafi kyau gara kare je garin ko kuma in yana cikin garin gare su lalle ya gudu to sunnar annabi idan ana irin wannan abu kai da kake cikin gari baya halatta ka gudu dole za ka baya. wanda bai riga shigo ba ka ce shi kuma kar ya zo an gane ko duk wanda bai shigo garin ba manzo Allah sai ta ka barki kare shigo har sai wannan cuta ta wuce wannan shine tabbatacciyar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda yake ciki ya ga bala'in yau wannan ya mutu yau wannan ya kamu ya ce zai gudu wannan ya saba da mazan Allah ka jure ka zauna ana mutuwa din ana jin jikin abin ya kama ka bai kama ka ba matukar ka jure ka yi dauriya kuma ka nemi lada a zuciyawa wannan zaman da nake na hakuri da juriya ya Allah ba ni lada to in ka kasance a wannan matsayin ladan ka shine ladan da za a bai wa shahidi ko da cutar ta zo kanka ko ta zo kanka ko da ta kama ka ka mutu ko kuma ta kama ka ka warke duk hukuncin ɗaya ne kun gane ko dan manzo Allah bai tantance cewa sai wanda ya mutu cikin cutar ba ta iya wani ya mutu cikin cutar amma bai yi hakuri ba bai kuma nemi lada ba da haka bai da komai ta iya wani cutar ma bata kama shi ba amma yana jin tsoron ta kama shi duk da haka ya jure ya dauki hakuri ya bai kansa hakuri yake neman lada wurin ubangiji ko da cutar bata kama shi ba yana da ladan shahidi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisi ma dangantaka sa da babin a zahiri take na nuna mana falalar hakuri wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya ruwaito shi wa an anas radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر منهما الجنة wannan ma hadisi ne kudusi Allah madaukakin sarki ce izabtalaitu abdi bi habibatihi idan na mu'amalanci bawa na mu'amalar mai jarrabawa gare shi ta hanyar idanunsa biyu habibatihi idanunsa biyu wato na sa ya rasa ido ya zama makaho kenan fa sabara shi kuma sai ya hakuri bai yi fushi da ubangiji ba bai nuna damuwa ba wadda za ta sa ya fita ya kaɗu daga cikin hankalinsa bai yi haka ba matukar ya yi haƙuri Allah ce awwatuhu minhum janna zan musanya masa su da aljanna zan musanya masa su da aljanna wannan shine dukkan mutumin da Allah ya zarrafta da makanta sai ya yi haƙuri sai ya yi juriya sai ya bi Allah sau da kafa ya tsayar da tauhidi ya tsayar da salloli ya kiyaye dokokin Allah bai yi koke-koke da damuwa ba da nuna wa mutane larurarsa kun san yana daga cikin abin da ake neman kuɗi da shi a kasar hausa in kana da larura sai ka faɗa har tallata ta ake wani ma har ƙarya ke ya sha ya ɗaura tsumma ko bandeji a jikinsa ya samu jan ya sa wai jini ne ya ciwo har kawai don ya samu dan ya samu kuɗi kaddara ma cutar ce ta gaske ba a yadda ka tallata ta haka ba kaddara cuta ce ta gaske kai kukan ka wurin mutane nan yana rushe maka ladan da ya kamata ka samu wajen Allah da Allah ya jarrabe ka sai kai hakuri to wannan shine daidai ka duba Abdullahi bin Ummu Maktum makaho ne amma makantaka sa bata hana shi karatu ba bata hana shi jihadi ba bata hana shi ba manzan Allah ya halifantar da shi cikin garin Madina in zai je yaƙi ya ce zo kai ne sarkin Madina kafin yin dawo to amma yanzu idan mutum ya wakaci ana mula ai sai da bakan damiya ba wani magana <laughs> sai in infiraji da bakan damiya a makon yin himmatu wajen ilimi da sana'a akwai sana'o'in da makafi za su yi makafi kuma zai iya yin karatu ka duba babban ishara gare mu shek Abdulaziz bin abdullahi bin ba babban mutum na kasar Saudiya da ya mutu shekaran jiya Allah jikansa da gafara makafi ne tun yana dan shekara ashirin ya makance gashi bai mutu ba sai da kai shekara 90 shekaru saba'in da ya a rayuwarsa yana makafi duk Saudiya ko kace duk Hijaz ba mu ga malami irinsa ba a bangaren tafsiri bangaren fikihu bangaren tauhidi da fannonin ilimin addinin musulunci masu yawan gaske kuma aikin da yake gudanarwa sai ka samu masu ido sama da mutum ashirin ba gudanar maka da shi ba wakilci da yake da shi a manya-manyan kungiyoyi na duniya ko cibiyoyi na addini ko jami'o'i ya rike shugaban jami'a a wannan matsayin mataimakin shugaban jami'a tsawon shekara tara ya rike shugaban jami'a tsawon shekaru shida duk a wannan matsayin shi na babban mafi makamu da haka dan Allah ya jarrabe ka da makanta ba shi ke nuna shi ke nan ka tsaya gindin danja kana bara kana cewa kaza kana cewa kaza wannan a irin nan ne da muke da ci baya ta fuskar addini da rayuwa sai muke ganin irin waɗannan al'amura amma ta inda aka ci gaba ba haka al'amura suke ita bara ko roko abin da yake gadar da shi wata larura ta faɗo maka wadda ba za ka iya in mata ba sai ka tambaye da zaran ka samu wannan abin da za ka magance larurar shi kenan kuma ka yadda kokon baraka to wannan shine yadda bara take a tsarin musulunci amma da dai musulunci ba zai taɓa yadda ba ga ƴaƴansa su riki bara a matsayin sana'a ta yau da gobe allazi wahidul turawan sidi wannan ko alama ba da addinin musulunci ba ba addinin musulunci na son ƴaƴansa su zanto masu sana'a masu dogaro da kai amma larura ta iya faɗo wa mutum ko yana da aikin yi gobara ta zo ta kama gidansa ko yana da aikin yi su ta zo na kuɗa ta shiga cikin halin kai to kaga wannan kafin a albashi dole zai shiga ta idan dan albashi to sai tambaye ka taimako kana da abin da zaka bashi sai ka taimaka masa wannan ya halatta ya taimaka dan da matar su tana asibiti jinin ta zai kare ba ya da iya kuma gashi wata ya raba tsakiya an ya dubulo da yi kafin a je karshen wata ya jigata ya nemo ne bashi bashi bai bashi ba ko abin da za a bashi inda zai albashi gaba ɗaya albashinsa in ya ɗauka biya ma ba zai iya biyan bashin ba kaga nan gurin dole na bukatar tallafin jama'a to kuma addinin musulunci ya wajabta mana mai tallafi a irin wannan وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان manzo Allah sai ka taimaka dan ka cikin wannan hali ayoyin Qur'ani kuma sun ce ka kaga sai ka taimaka yana cikin tsanani sai ya roka amma ya mayar da roko sana'ar sa da dai ko makahu ko kuturu ba wanda aka halattawa ballan sana mutumin da yake lafiyar sa kalau haka ba su didi ba sa dada ya zanto dan maula duk sa layi daya da maroki da zai rinka cewa dawa da kai binni ne da dan mauda da zai rinka bin office office irin yan wankin nan yan mauda. zafin rogo da mamarata da ke bakin danja dukkan su layin su ba wanda yake kan abin da annabi ya yarda sai dai wani ya fori laifi shi maroke illarsa ya yi karya a bashi kuɗi kuma kai ma karya ma ka bashi kuɗi dan duk abin da zai faɗa ma ɗaya ne daga cikin biyu ko bai faɗi karya ko faɗi gaskiya idan ce maka ya alhaji wani mai mota goma kuma ya kaddara mota goma gare ka to me ya ƙara maka na labari wanda baka da shi da idan kuma ya ce maka ya alhaji mai kantuna arba'in kuma ya zanto kanti ɗaya gare ka to kuma ƙarya yi me ne ya ƙarya kuma ka biya shi mutumin da ya ƙarya ya kamata ka biya shi <laughs> duk abin da ya faɗa ɗayan biyu ne ko ya faɗi ƙarya ko faɗi mai gaskiya idan abin da ya faɗa gaskiya ne yau dama kafin ya faɗa ka san haka ne kai me amfanin faɗa idan abin da ya faɗa ƙarya ne kuma ya mutum zai ƙarya kuma ka biya shi ka ba shi tukunci ma da Allah ka yi ƙarya ga tukunci gobe ma ka kara kenan to ya kamata a kiyaye wannan kwarai da gaske da haka annabi ce duk wanda zai ce maka dan wani jikan wani dauki ya ka watsa masa a fuska wannan shine abin da manzo Allah ce oh uhsu ma fi wujuhil madahina irin masu yabo dinnan dan wani jikan wani bai kaza mai dubin dawaki dauki ya ka watsa masa a fuska cika hannunka da turbaya ka watsa masa kace manzo Allah ne ce وعن عطاء بن ابي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما الا اريك امراه من اهل الجنه فقلت بلى قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت اني اسرع واني اتكشف فادعوا الله تعالى لي قال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت اصبروا فقالت إني أتكشف فدعوا الله ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه an karɓi wani hadisi daga Asa ibn Abi ɗaya daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai a Makka almajirin Abdullah dan Abbas ne yace qala ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullah dan Abbas ya faɗa min Allah ya kare da a gare shi me yace da ni yace ala urika min ahli janna? shin ba zan nuna maka wata mace cikin yan aljanna ga ta tana raye a ban kasa amma yar aljanna ce kana so in nuna maka fa kuntu bala nace kwarai nuna min ita kana sai ibn abbas ce hadhihi almar'atu sauda waccan matar da kake gani ga ta san bakar fata ba ma ya bace ba bakar fata ce waccan matar bakar fata can da kake gani atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa qalat ta kawo kuka cewa ni usra ya annabin Allah ni ina farfadiya shine ma'anan usra bi ma'ana yalhaquni sara asara shine mutum ya fadi to farfadiya din nan wani lokaci saboda tangarda cikin kwakwalwa ba ta ba mutum sakonni dai wani lokaci kuma saboda shigar aljan a jikin dan adam ba dukkan farfadiya ba ce ba ya zanto sanadiyyar ta kusa binta shine aljan wata aljan ce wata kuma ba aljan ba ce ba tangarda a jikin dan adam ko toshewar waɗansu ramuka cikin kwakwalwa iska baya shiga na haifar da ita ko toshewar wata jijiya mai raba jini ita ma na iya kawo ta an gane ko dan irin wannan na faruwa sai ga zuciya ba ta kadawa daidai kuma duk gaba ɗaya jikin mutum ya zama wani ne ya ya rinka fita ba tare da ya sani ba to ba dukkan farfadiya ba ce ba za mu ce wani na da jinnu bari a je a yi masa a a'a sai a bincika a fara tuntuɓar likitoci a duba a auna a gwada a ganin kila abin bai shafi aljan ba har sai in an bayyana duk abin da likitanci ya tabbatar abubuwa su komai yana nan daidai cikin jikinsa kowace gaba da jijiya tana bayar da sakonni da aikin da aka dora mata to kuma sai a koma kenan a yi tsammanin kila akwai arad na jin sai a yi masa tambayoyi a jiko aljan ya shige ya kana jin kaza kana jin kaza kana mugan mafarki kana kaza kana kaza har a samu damar da za a gane kila akwai aljan ta tare to irin wannan sai a yi masa rukuya a rinka yawan karanta masa alkurani har a ci nasara wato aljan din ya fita da shi kuma shi sai ya lazanci ibadoji musamman zikiri shi abinda aljan ke so gafala daga zikirin ubangiji amma matukar kana da zikiri to ka dauki babban makami da zaka iya kan aljani da shi zikirin kwanciya barci zikirin tashi daga barci zikirin shiga ban daki zikirin fitowa shiga masallaci fita daga masallaci shiga kasuwa fita daga kasuwa dukkan waɗannan zikirai tabbatattu daga manzon Allah shi ya kamata mutum ya san su ya kiyaye su ya haddace su mace ko namiji kowane ne kai in dai kana lazunta wannan sai ga Allah ya taimake ka ya sa maka albarka a rayuwarka kuma sai wannan zanto tsari aljanu ba za su yi wa tsare kai ba ta sai da shi inni usra'u ni nikan fadi saboda sakamakon farfadiya wa inni atakashafu kuma lalle ni nukan yaye jikina hatsarici na ya bayyana saboda farfadiya ba tare da na sani ba fad'u Allah ta'ala li da haka kai mun addu'a kai mun addu'a Kada sai manzan Allah ce in shi iti sabarti wa lakil janna in kina so to ba yi addu'a ba yi hakuri da wannan cuta aljanna ta tabbata gare ki wa in shi iti da Allah an yu'afiki don kuma kin nace sana'a addu'a to in roki Allah ya warkar da ki amma magana aljanna kuma wannan in ya ga dama ki shiga bai ga dawa ba kuma to wannan hanyar dai kan ta wuce fa qalat asbiru sai ta ce a to a kyalin da farfadiya ta zan yi hakuri fa sai ta ce da manzo Allah inni atakashafu to yayi jikina da nake da tsayi ba kuma lokacin da na farfadiya da wallahi Allah atakashafa roƙan mun Allah ta'ala ya zanto cewa ba zan ranka yayi jikina ba duk inda nayi farfadiya yi birgima zan ina na nan jikina ba abinda zai bayyana da tsaraici na fa da ala sai manzo Allah ya mata addu'a shikenan kullum za ta yi farfadiya amma kuma daga lokacin zanen ta ya daina warwarewa jikinta kaga wani karamci da Allah ya bata kuma kaga wata mu'jiza ta annabi roki Allah Allah ya karba nan take ana gani to kaga wannan baiwar Allah farfadiya ce take damar ta amma annabi ce in kina so ki yi hakuri to sai malamai suka ce banda farfadiya ma kowace irin cuta ta ce da shi kamar yadda wadansu hadisan za zo nan gaba ita ta kawo kukan wannan farfadiya ne kila wani zai kawo kukan zazzabi wani ya kawo kukan ciwon kai wani ya kawo kukan mura dukkan dai wata cuta da za ta shafe ka in kana da ƙarfin hali da imanin da ba za ka ka kuka wajen kowa ba za ka jure tsakaninka da ubangiji cewa bari in nemi ladan ubangiji in baka je asibiti ba ban zai kai laifi amma in ka san baka da hakuri za ka faɗa to gara ka je asibiti tun farko ma kar ka fata lokaci da yawa ka sha wahala kuma ba lada amma in za ka iya jure fa sai ka gashi ta zo wurin mai magani nau'i na magani da bai shine manzon Allah nau'i na magani ta hanyar yin addu'a ta ce yi min addu'a Allah ya warkar da ni ce in dai ki hakuri ki haƙuri da cutar ki ba tare da an warke ba sakamakon ki aljanna in ko kina son warkewa to sai roƙa miki Allah ki warke shi kenan magana ta kare ta ce a to a bar min kar a roƙan mai in warke a kyale yadda cuta ta zan yi hakuri asbir zan yi hakuri ka duba irin wannan to da haka kenan neman magani ne ya hukunce sa kenan cikin musulunci ga wanda cuta ta kama shi jaiz wannan shine zance mafi inganci yawan magani ja'izi ne abin da ake nufi da ja'izi in kaga dama ka nema in kaga dama ka ki nema to amma dai galibi wadansu malamai suka ce a a ja'izi kenan ga wanda yake mai juriya amma inda ya san dama zai yi taraki da kuka to shi gara ma ya tafi neman maganin su tun farko kar ma ya ba su lokaci da yawa an gane ko amma da mutum zai jure ba zai ji komai ba ya daga tsakanin ku da ubangiji ke kenan imamu sha'abi amir bin sarabil al-sha'abi ya zo masallaci sai ga wani mu Allah yana saraki yana kai wa mutane kukan wata cuta da ta shafe shi sai ya kira ba yace Allah zo suka fita wajen masallaci yace kaga ido na guda biyu me kake gani yace ai ina ganin ga sun lafiyar ta kalau yace to wannan na gefen nan yau shekara takwas ba na gani da shi ko ba taɓa faɗa kowa ba sai kai a yau da in maka wa'azi ka dina wa mutane kukan cutar ka shekara takwas yana gani da ido ɗaya amma ce ko ta ba ta sani ba kamantawa za mu yi koyaya kar wai abinda da kamar wahala gurguwa da auren nesa ko kamantawa za mu yi koyaya fa tashabbahu in lam takunu mithlahu in tashabbaha bil kirami falahu dan kamantawa za a yi cikin abin da suka yi idan mu kasa kashi 100 mu dauka mu kwatanta kashi 5 10 20 muna karawa a hankali a hankali rana daya dai ba za ka iya rike ɗewa ba da mujahada ne fada da zuciya ja'in ja da zuciya ta ce kaza ka ce kaza har ka murkushe ta da haka ne mutum yake kaiwa martaba ta kamala ba wai a daren ɗaya ko rana ɗaya daga kaji wa'azi zaka zama to kamulin mutum ba haka bane ba ba wai dan kai karatu lokaci guda kenan zaka zama kamili ba sai a hankali a hankali kana koya kanka kamala da kuma kana alaka da waɗanda suke masu kamala kullum idan kana son kamala karatu sauraron qur'ani da hadisi shine zai baka kamala abu na biyu duk wanda za ka yi abokantaka da su su zanto su ma masu sauraron karatun qur'ani da hadisi ne ba wanda za su shigaltar da kai ba duk wanda za ki yi kawance da su su zanto su ma masu sauraron karatun qur'ani da hadisi ne ba wanda za ku yi abin nan ba irin yadda waɗansu suke exchanging din video card na funannuka daban-daban na tsiyata ko na tsara ke kuma ya zanto kuna exchanging din video card na karatun tafsiri na qur'ani na hadisi na kaza na kaza dan wannan shi ke raye zuciyar dan adam wannan duk hayaniyar duniya ce ƙarya za a shirya dan a ci kuɗinka a ci kuɗinta a ci kuɗina ba haka bane ba dukkan filinuka ba wasan kwaikwayo bane ba tsara shi za a yi a sa kuka a hana ka barci kan abin da yake ƙarya ne kai kafin ka saya ka san ƙarya ne amma abin mamaki yadda kake dariya ko kake kuka shine babban abin mamaki kafin ka sayo a matsayinka na mai sayan dukkan wani abin da za ka saya na fim ko na gida ko na waje ka san ƙarya ne kitsawa aka yi wasan kwaikwayo ne ma'ana a tare da haka sai kai dariya kai kuka ka kasa tashi kai sallah da haka ba abin da zai rayar da zukata sai alkur'ani mai himma sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin riba bace ba a rayuwarka a gidanka ya zanto kai kaset na tabar koda na qur'ani ko na hadisi ko na fiqh ko na wani ilimi na addinin musulunci a motar ka akwai a office ɗinka akwai a ko ina ɗinka akwai da ɗan littafin ka na addinin musulunci kana da karaman labirari ɗinka cikin gida kana son ka tarbiyyanci yaran ka kan wannan tsarin littattafai na addini na larabci ne wanda aka rubuta da turanci ne da hausa ne da kowane yare da kake ganin a gidanka ana fahimta ka kawo su ka jera su kun ga wannan idan kuna so ku karanta ga su kaza ga su kaza wannan ga amfanin sa wannan ga amfanin sa bidiyo kasir ka zo ka jera su kun ga wannan tafsirin malam wani ne wannan karatun malam wani ne wannan hadisin malam wani ne wannan kaza ne wannan kaza ne kun ga su su ma yana da kyau dai mutum ya dan rinke da haka zaka lallaci matar ka lallaci ƴaƴanka har ka iya kawo juyin juya hali a cikin gidanka ba ka iya da karfi lokaci guda ka dauki bulala ka rike ka ce yau daga yau sai hadisi abba a sai sai ka tafi libya ka zama irin dan terrorist saboda haka tafi libya ko ka tafi iran haka za su ce da kai haka a hankali za ka bi cikin hikima a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan har ka samu ka shirya da su aikin ce yadda iyali ba karami bane ba da haka wannan kuma shine abin da zai tabbatar maka rayuwa mai kyau kai da su Allah shi mana gam da katar fa da alaha manzon Allah ya mata addu'a muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wa ana abi abdurrahman abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga Abu Abdurrahman shine Abdullahi ibn Mas'ud Allah ta kare ta a gare shi ibn Mas'ud yana ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwalun waɗanda suka riga shiga musulunci tun farko farko tun abin na da zafi yana ɗaya daga cikin sahabbai masu falala manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari yace khudhul qur'ana min arba'a ku karɓi qur'ani daga wurin mutum hudu wasu mahaddata ne masana ne game da littafin Allah na farko Salim Huzaifa na biyu Abdullahi bin Mas'ud na uku Ubay bin Ka'ab na hudu Mu'adh bin Jabal haka annabi ya jera su cikin hadisi su hudu Salim Maula Abi Huzaifa Abdullahi bin Mas'ud Ubay bin Ka'ab Mu'adh bin Jabal annabi ce ku karba hadisi wajen su sannan ke cewa radi ku karbi Qur'ani wajen su sannan ke cewa raditi li ummati ma radiya lahadul ummi abd duk abin da Abdullahi dan Mas'ud ya yarda al'umma ta su yi na yarda na sa hannu su je su duk abin da Abdullahi dan Mas'ud ya yarda wa al'umma ta su yi yace na yarda musu na san ba zai yarda musu da abin da ke shirme bane ba shaida daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yake cewa qala ka anni ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yanzu gashi ina ganin manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yahki nabiyyan min al-anbiya yana kawo mana hikaya ta kissar wani annabi cikin annabawa darabahu qaumuhu mutanansa sun dake shi fa admahu fitar da jini a jikinsa wa huwa yamsahu dama an wajhihi wannan annabin yana shafe jini daga fuskarsa wa yaqulu yana cewa rabbighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya ubangiji na yi gafara ga mutane na dan ba su san abin da suke ba ba su san abin da suke kai ba wato abdullahi dan mas'ud ke faɗawa ɗalibansa wannan hadisi dan tsabar haddace abin da annabi ya faɗa ce ka anni anzuru ila rasulullahi yanzu nan kamar gani ga annabi lokacin da yake ta wannan magana wato kenan kowace zakira kokolwarsa ta tuno masa kenan har irin rigar da annabi ke sanye da ita har ina ya fuskanta gabas ko yamma har wani irin tufafi ne a jikinsa ko yanayin jikinsa hai'a da murmushi ko rashin murmushinsa lokacin da yake kaito maganar Abdullahi da Mas'ud ya haddace ba kalmomin ba gaba ɗaya zatin annabin da sifofinsa ya haddace ka anni anzu kamar gashi ina duba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi yahki nabiyan yana so labarin wani annabi cikin annabawa wane ne wannan annabi sun sha bamban waɗansu suka ce wannan shine annabi nuhu alaihi salam shine wanda mutanen suka cutar da shi suka dake shi har suka fitar masa da jini tare da haka yana cewa rabbi ghfir li qaumin fa innahum la ya'lamun waɗansu malamai suka ce to idan kun ce nuhu ne wannan za mu ga abin nan ya ci karo da zahirin qur'ani a zahirin qur'ani annabi nuhu bai ce a musu gafara ba cewa ya rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara innaka in tazarhum sai suna da alƙur'ani ko kuma ne lalle wannan ya nuna annabi ne daban ba annabi ne amma su malaman da suka annabi ne suka ce in ai wannan baya son karbi ne da yi ya lokacin musu gafara lokacin yana kamar za su ne amma daga baya yayin da Allah ya masa wahayi ya fara jiki ba za su yi imani ba to daga nan sai suka da yakin addu'a rabbi la ta'ala al-ardu min al-kafirin kun gane da kyau dan an sanar da cikin sarawa daga baya wa uhiya ila nuhin annahu lam yu'minu min qawmika إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واطلع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخافوني في الذين ظلموا إنهم مجرمون أن الله يدري السواء وأن الفتك أن يكون كان يصورا بلغت أي إيمان يرسمنا وأن يدع تسيبنا أما دبا صورا لغت خارفات وقال لكم أما دي أبن ديك ظاهري واتو يقول لكم وابدني لن يولح النجي ندبا ما أمدنا وضعه wannan annabin ana malamai da dama sun ce cikin bani isra'ilawa saboda me saboda duka sai cikin marwaita wannan hadisi akwai imam bukhari ni kuma ya kawo wannan hadisi cikin kitabul anbiya inda yake gero annabawan bani isra'ila sai ne wannan ba wani annabi ne cikin annabawan bani isra'ila kuma a ɗabi'ance su bani isra'ilawa musamman yahudu su ne waɗanda suka rika cutar da annabawa suka yi yunkurin kashe waɗansu suka cutar da waɗansu fafarikan ka zarfin mafarikan ka tafi yin kamar da mutum ƙur'ani ne lalle su ake tsammanin za su yi wa annabi ta'addan irin wannan ala kulli halin babban abin da zamu fahimta cikin hadisin da hadisin na nuna mana hakuri da ki annabi ne cikin annabawa Allah na kaunarsa mutanen su suka dake shi ba duka kadai ba har jini na zuba har kuma yana kare jinin da hannunsa tare da haka yana roƙa musu gaba dan Allah ya kawo wannan gurin ka haka hakuri yana cewa rabbi bi kulli qawmi fa innahum la ya'lamun mutum ka ce cikin al'amura guda uku ala kalli zaka kalata abu na farko hakuri abu na biyu mayar da mutane da kyakkyawa idan an masa mummuna dama Allah ya ce da abin da su yi a فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فإذا بعد الذي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يكون ما نعلم بسنة سوى وأثبت السيئة الحسنة ذنبها وخالق الناس بخلق حسن idan an yi masa mummuna sai mai yadda martani da kyakkyawa to kaga wannan annabi an masa mummuna amma ya mai yadda da kyakkyawa sun zulluge shi sun zubar da gudu jikin sa sai kuma na cewa rasu da suke kawo bayan nan la yalamu abu na uku bayan da an gani da mutane sun kuma cikin yaro yayin da mutum ya jahilci shari'a a to ba ka damuwa da dukkan al'amuran da bai sai dai ta rinka juriya dai sai ka jure za ka yi gyara sai baka jure za ka yi gyara shi ya fahimci shari'a ba da ba da haka za ka iya zuwa da wani abu na musulunci ya faɗa ba bakar za ka iya zuwa ka fahimci da shi abu da ya amfani shi yadda ya kamata ya bayar فإن من دون كيف أن تكون بعد علمي لكن a من بعد علمي ربك بكل قومي فإنهم لا يعلمون كيف تسمي da sun gane na gadan abin da a da shi da su wato kenan ana bai mutane ne kenan an gani ke sa ake bukatar mai wa'azi da malami mai karantarwa ko wace irin karantarwa dole sun yaya da likita da malami dole su yi ayyana daga cikin tsarin kiwon lafiya a yankin da ba zai ya a da ga mara lafiya ko da ko da ma da kuma ka ga kana gudunar yawa masa lafiya yana da faɗa ba ku ga ba kuma da shi ka kana me kuke so ka gyara a duk abin da yake san shi ne ba amma kana da shi da shi ne san da shi da shi to ba ka so malami wanda ba abin da kuke gyara kuke gyara ba kuke kuke na gyara da kuke kana da kokarin gyara ne wanda duka ta ko halin gyara kuma da gidanki sai an bukaci likita da hakuri shi daya sai da zaka gyara da kamar da shi cikin da cikin ta na habbada da girman kai da jiki da jinna da wannan ba yake so ka ka sani tawadu a wajen kirka ake son ka shiri ka ta wuri sai da awa da barna ake so ka shiri ka sani ayyukan da'a mutum ne yake za disco night ake son ka shiri wannan daga duk ka ka shiri sai kiyamar nan da ta hajji ba ai ka san ba karma shi kuma ka san ka dauki da labarin ai sai a hankali to dan haka duk abin da zai faɗa maka duk abin da zai da kai sai ka biya to ba za ka koyi wannan mutum sai kana karanta tarihin annabawa da cikin shi ba ɗauki surutu hud gaba ɗaya da dukkan annabawa ko surutu shuhara da dukkan annabawa ko surutu arab ana aka biyo annabawa gaba ɗaya ana kaɗai kowa da abin da a da mutane da abin da yake da kuma don su daga ajiyar da ba ta ɗana ɗaya da kuma abin da aka ɗana shi ke nan da kun gane ko وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن ترقوا حديثي لدى أبو سعيد الخدري دا أبو هريرة الله تكاري دا أدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدى من ذن الله إلا دا أنت الله سبحانه وتعالى قال من ذن الله يكي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يجابها إلا كفر الله بها من خطاياه أبو سعيد المسلم هي أبو هريرة في من قال الله يا ما يصيب المسلم من وصفه ما وتوى حلا بذلك من ما يصيب المسلم ما أدل هي جاكم أمني من وصفه ما وحلا وصف وصف وحلا آه، أبو نجا من نصف في وحلا نصف من تأف وصف وحلا ولا وصف قوة في تأف wato da alwasaf da almarad sun ma'anar su wala hamlin ko wani bakin ciki ya fuskantowa wala hazin ko wani bakin ciki da ya riga ya faru suka bambanta tsakanin alhamdu da alhazin alhamdu alamu asara a kan kawo wata balagana ta kan kawo ka abin da ya ya faru ba a makamakin da za ka faru da alamun ka wannan ke sa mutum damuwa to irin damuwar da ake ji kafin ka riga ta faru ba kuma ta da alhamdu amma alhazin abin da ya riga faru amma ba lokaci ta kasa cikin duka take kan wata hasara ta kama cikin duka wata kariyar kan wata mutuwa wani abu da aka maka abin da ya riga ya faru yanzu ka kai kake bi da kila an kasa an gane ko ma yi shi da muslima ba abin da zai zama da domin na kaza na wahala wala da ko cuta wala hannu ko damuwar da ke doki wala adam ko damuwar da sanadin ya riga ya faru wala adam ko dukkan wani abu da muslima ya san adam to wannan zaman bai ne azal ya shafi kowane irin alimiyar da ke maka ya cutar da kai ya maka ba daidai ba an gane ko wala ghammin ko abin da ya shafi wato shi al-ghammu suna fassara shi da cewa wato damuwa wanda take tafi dindin ta san yake wasu da masa wahala ko kuma cutar da take iya samun mutum wanda take baya tsammanin kai ko da gaggawa shine al-ghammu ba abin da zai shafi mutum da ya kowa ya nau'i da cikin nau'ikan abubakar da ke mutu da bai hatta kyautatun shafa'a hatta tsaya da zai taka ta illa kafara Allah biha min kafaya wato sai Allah ya kankare masa wani abu na zunuban ta akan biyu wannan amma yanzu idan ya yi mai idan ya yi duk abin da zai shafi da ba kuma dan adam sai cikin matsala ba ya yi za a yi dan adam ya ya tafi da in dai an yi ka bil adama to ai riga an yi ka a matsayin wato ainihin cikin matsala babu yadda kake fara haka manzon Allah ya yi zane cikin wani hadisi ne ne can gaba da nisa manzon Allah ya yi zane mai kusurwa guda cikin garin batun zane kamar sai zane a kasan guda ko kuma kai a tsakiya sun yi kudu to dai wannan bugun su ce kaga wannan katangon guda hudu azalin dan adam shi wannan bugun ne tsakiya din shi ne da adam duk inda yake nan mai ajalinsa yana kewaye to daga jikin wannan tsugon na tafiya sai ya wani tsugon gane har ya fita waje da wannan kewaya sai ke wannan burin dan adam burin har ya ketare ne ajalin zan yi kaza zan yi kaza zan zama kaza zan zama kaza sai shi baya ya ajandar zan yi amma kuma dole a ce mutuwa amma dai zan yi kaza zan yi aure <laughs> a girmar isa zan yi kaza zan yi kaza zan haku da rasuwa sai zan yi ko me mutum ya zana amma galibi mutum ya tafi yau abu ne da ya wuce ajali to jikin wannan dogon zanen wanda shi ne ajali wanda har ya fita wajen kewayen nan sai ya waɗansu zanuka haka daya haka waɗannan da kuke gina waɗannan zaluka su ne makarar rayuwa idan ka kayar da wannan sai wannan ka kayar da wannan sai wannan ba da za a harka mutu kurabu da shi nan guda biyar wani yusuf nan guda lalle wannan ya nuna wani annabi ne daban ba annabi ne amma su malaman suka annabi ne suka in ai wannan baya son karbi juna ta ya roƙa musu gafara lokacin yana kamar za su juna ne amma daga baya yayin da Allah ya masa wahayi ya fara jiki ba za su imani ba to daga nan sai suka da aikin addu'a rabbi la tazal al-ardu min al da mun gane da kyau dan an karanta cikin tawahi daga baya wa uhiya ila nuhin annahu lam yu'min min qawmika illa man qad amana فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مدركون ان وهي دليل سوى وان suka samu kanka da sauran ba za ka taɓa yi imani da cikin mutane wanda ya dace shi kenan amma dai ba sauran da za fara kun gane da kyau amma dai abin da yake zahiri wato ya fitowa fili lalle wani annabi ne daban ba annabi na uba wannan annabin ana ah, malamai da dama sun ce ga cikin banu Isra'ilawa saboda me saboda suka ce cikin marwayata wannan hadisi akwai Imam Bukhari ni kuma ya kawo wannan hadisi cikin kitabul anbiya inda yake jero annabawan bani Isra'il sai ne wannan ba wani annabi ne cikin annabawan bani Isra'il kuma a ɗabi'ance su bani Isra'ilawa musamman Yahudu su ne waɗanda suka rinka cutar da annabawa suka yi yunkurin kashe waɗansu suka cutar da waɗansu fa fariqan kazzabu ma fariqan kasa bilun kamar da cikin Qur'ani ne lalle su ake tsammanin za su yi wa annabi ta'addan irin wannan ala kulli halin babban abin da zamu fahimta cikin hadisin shine hadisin na nuna mana hakuri da shi annabi ne cikin annabawa Allah na kaunarsa mutanen su suka dake shi ba duka kadai ba har jini na zuba har kuma yana kare jinin da hannunsa tare da haka yana roƙa musu ba dan Allah hakuri ta wannan gurin ka tabbata gurin yana cewa rabbi da sayyi qawmi fa innahum la ya'lamun malamai suka ce tabbatin al'amura guda uku ala kulli zaka kalata abu na farko hakuri abu na biyu mayar da mutane da kyakkyawa idan an masa mummuna dama Allah ya ce da abin da kiyaye a فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فإذا بعد التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ما نعلم بالسنة بالسيوة وأسبق السيئة الحسنة ذنبها وخالق الناس بخلق حسن idan an yi masa mummuna sai mai yadda martani da kyakkyawa to kaga wannan annabi an masa mummuna amma ya mai yadda martani da kyakkyawa in sun da gudu sun zubar da gudu ke sa shi kuma na cewa rabbi da sanda da bayan nan la yalamu abu na uku bayan da an gani da mutane kan su da cikin jahu yayin da mutum ya da shi gari a musulmi to ba sa damuwa da dukkan al'amuran da bai maka sai dai ka ranta juriya dai sai ka jure za ka yi jiyara sai ka jure za ka yi jiyara shi ya bunci ka abu a ba da ka za ka iya zuwa da wani abu na mutum ya faɗa ba ba za ka iya zuwa ka fahimci da shi wani abu da ya amfani da ne kamar sai ke bayar ba idan nan dole sai ka tsaya ba da ilimi ba sai na annabi na ba da ilimi arabta da sun da ba fa hon la ya la ku san gani da sun gane gadan abin da mu da shi da shi wato kenan ana bayan mutane ne kenan an gani sai ta ake bukatar mai wa'azi da malami ne karanta da wace irin karanta karantarwa dole sun yayar da likita da malami dole su yi ayyana daga cikin tsarin kiwon lafiya a da ba zai ya kamata da mara lafiya ko da na zai ko da ma ya kuma kaga kana gudunar yana masa lafiya yana da faɗa ba ku gaba amma kana da shi kana me kake so ka gyara a duk abin da yake san shi ne ba amma kana da shi da shi ina san da shi da shi to da kana so malami wanda ba abin da yake gyara shi gyara ba duk sai na gyara da shi kana da kokarin gyara ne duk ya wanda duk ya ko halin gyara kuma da gidan da ya an bukaci likita da hakuri sau daya kai da za ka gyara zuciyar kamar da kuke cikin da cikin ta na habbada da girman kai da jiki kai da jin na'isa wannan ba ake son ka shiri ka sani tawadu a wajen kirka ake son ka shiri ka bata wuri san sha'awa da barna ake son ka shiri ka sani ayyukan da'a mutum ne yake zuwa disco night ake son ka shiri wannan daga zuciyar ka ka shiri ka sani kiyamun laifi da tahajjudi haba ai kan sun zama karma shi kuma ka sun ka dauki da gaba ai sai a hankali to dan haka duk abin da zai faɗa maka duk abin da zai da kai sai ka rubuta to ba za ka koyi wannan ba sai kana karanta tarihin annabawa da suke shekara sai duk surutu bu gaba ɗaya da dukkan annabawa ko surutu shu'ara da dukkan annabawa ko surutu al'ara ana aka biyo annabawa gaba ɗaya ana faɗin kowa da abin da ke da mutane da abin da ke da kuma sai suka ga ajiyar da ba ta dama sai suka koma abin da suka dama shi ke nan suke kun gane ko وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن قرأ حديثي لدى أبو سعيد الخدري دا أبو هريرة ألا جكاري دا أبري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدى من ذن الله إلا دا أنتم الله صدق بريد قال من ذن الله ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يجابها إلا كفر الله بها من خطاياكم أبو سعيد بن كل أبو هريرة كتب في منزل الله ياتي ما يصيب المسلم من وصفه ba wata wahala da za ta samu mummuni ma yusi bil muslima ba abin da zai shafi mummuni min wasabin na wahala wasab wato wahala ce a abin da min nasabin ke wahala nasab ne ta abu wahala wala ko wata cikin ma'anar cuta wala hamlin ko wani bakin ciki mai fuskantowa wala hazin ko wani bakin ciki da ya riga faru suka bambanta tsakanin alhamdu da alhazin alhamdu alamu asara a kan kawo ka wata balagana ta kan kawo ka abin da faru a matsalar da faru da alamun ka wannan ke sa mutum damuwa irin damuwar da ake ji kafin ka riga ka faru ta fuskanto alhamdu amma abin da ya riga faru amma faru ka ta kasa cikin wata hasara ta kama cikin dukkan wata kariyar kan wata mutuwa wani abu da aka maka abin da ya riga ya faru yanzu ka kai kake ji da shi na alƙasa kan gane ko ma yi shi da muslima ba abin da zai zama musulmi min nakabi na na wahala wala wakatin ko cuta wala hannu ko damuwar da ke fuskan doki wala azan ko damuwar da sanadin da ya riga ya faru wala azan ko dukkan aiki abu da muslima ya san haka to wannan zaman bai ne azan ya shafi kowace irin abu da na maka ya cutar da kai ya maka ba daidai ba an gane ko wala ghammin ko abin da yake gham wato fi al-ghamm suna fassara shi da cewa wato damuwa wanda take cikin dindin ta sun yake wasu da masa wahala ko kuma cutar da take iya samun mutum wanda take baya tsammanin kai ko da gaskiya shine al-ghamm ba abin da yake cikin mutum da yake kowane nau'i da cikin nau'ikan abubuwan da في مثل البيت حتى تستوفي شاكها حتى قيا بزي شاكك إلا كفر الله بها من خطاياكم فكيف أن لا يكون سرير سرير أغنوك من بنك أحمدية أما يوتي إذن يأمي إذن يأمي duk abin da zai karbi to ka kuma dan adam sai cikin matsala ba ya yi za a dan adam ya ya fita da in dai an yi ka bil adama to ai da an yi ka a matsayin wato ainihin cikin matsala babu yadda take yin fara haka manzon Allah yayi da ne cikin wani hadisi ne yake kan gaba da nisa manzon Allah yayi da ne ne kusurwa guda cikin garin da kun zai kamar sai zane ta kan guda kudu na sai a tsakiya su yi kudu da wannan gudu su ta ga wannan katangon guda kudu ajalin dan adam shi wannan tugan ne tsakiya din shi ne da haka duk inda yake nan mai ajalinsa yana kewaye da shi to daga cikin wannan tubar na tsakiya sai ja wani tsogon zane har ya fita waje da wannan kewaya sai ke wannan burin dan adam burin sa har ya ke ketare ne ajali zan yi kaza zan yi kaza zan zama kaza zan zama kaza sai su kuma ya ajandar zan yi amma kuma dole a ce mutuwa ne amma dai zan yi kaza zan yi aure <laughs> a girma da zan yi kaza zan yi kaza zan da kujerar zaɓe zan yi ko me mutum ya zama amma galibi mutum ya tafi yau abu ne da ya wuce azumi to jikin wannan dogon zanen wanda shi ne azumi wanda har ya fita da kewayen nan sai ya waɗansu zanuka haka daya haka waɗannan da kuke gina ɗinan zanuka su ne matsalolin rayuwa idan ka kayar da wannan sai wani fita in ka kayar da wannan sai wani fita ba da wanda za a harkar mutu rabu da shi duk talar da ai idan ka ce menene matsalar ka musamman talakon Najeriya ta zai mai kuɗi kuɗi idan girman Allah babban matsala ta farko shi ne bai taɓa gama dubu a gurin tashi ba da ko dubu ɗari biyu kamar ka ce da ka matsalar ta farko ya zai yi ba dan ba ya ko mace ta gani duk inda yake yana yin shi abin da haka a babban matsala a ranar ba zai barci da ya ba ne yi ba na yaran da wannan dubu ɗari biyu bayan da ya balle da wannan kuma sai bayan hakan ya kwanta a ina zai ajiye ya zai shirga ba wanda kuma daga lokacin nan bukatun sun buɗe inda bukatan masara ce yanzu kuma sun bukatun ne wasu karu da da ba na masara haka mutum har ya mutu baya rabuwa da masara in ta sai meye matsalar da gidan haya ba ki gida nashi na kai kanku wanda ya yi kaɗan na wasu zai samu wasu mai girma cikin rinji a din nan ba ki wani sai kuma ina ma irin na wani ne haka ne har mutum ya ibada da zuwa da masu da wani nan da wani gumi ba ya karewa matsaloli ba ta kare yau ka yi rijin lafiya da wani matar kai wata rana kan kai wannan wata rana wani abokin ka ba yanda za a yi da matsala kan kai to mutumin da ya san wannan shi ne gaba ɗaya abin da ya shafi tsarin rayuwarsa da Allah ya tsaro masa kuma babu yadda iya a haka za a tafi duk kuɗin da duk da talautar sa dan Allah mai yake masa mutum ba sai ya haƙuri ba sai ya haƙuri duk da zuciya sai lallashi zuciyarsa dan saboda abin da za a yi bukata mutum shi ne suka ka samu ladar cikin al'amuran kuma kar ku ce ina nufin neman magani baya cikin hakuri sa iya neman magani kuma tare da hakuri ne baka yawan kuka da mutane in ba wanda ya samu dole ya sani ba alkoli kuke da mutum ka saba masa me yasa ka saba rashin lafiya ka ga wannan ka ba kun cikin haka amma yawan shi ne ba a an gane ku to haka dai kowane irin abu zai same ka dole ka zanto kana muttafaqun alai mana yace wal wasabu al abin da ake nufi da al wasabu a larabci shine al marad wato ainihin cuta وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤف فقلت يا رسول الله إنك تؤف وأتيت بدا قال أجل إني أوقف كما يوحك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك من مسلم يصيبه أبا شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وخصت أن ذنوبه كما تخص الشجرة ورقها أنك قاعدين لك عبد الله بن مسعود يتي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ناجي قولين أنه قال أنه تقدر wa huwa yu'afu a halin yana cikin fama da zazzabi wato wannan filin ana karfi ne mabani da mai zazzabi yu'afu wato an jarrabe shi da ciwon zazzabi fa kuntu sai nace ya rasulullah innaka tu'afu wa akan shadidan yace ya annabi Allah lalle kana fama da zazzabi kuma mai tsanani qala sai annabi ce ajab lalle kware da wannan ma ya ba da shi da zazzabin yana da tsanani to suka sai me ya kafa hujja wadan suka ce kila ya kafa jikin sa ne ya ji zafi wadan suka ce kila alamun sa ya gani na rauni da rashin karin jiki da tare da shi har ya gane cewa lalle ki kuka yi kuma manzo Allah ce inni aku kama yu'aku rajulan minkum ai ni ana dora mun zabi irin zazzabin mutum biyu na na na cikin irin zazzabin mutane guda biyu su za a dora mun lokaci guda to Abdullahi dan Mas'ud yace sai na ce zalika anna laka idan wannan nufin kana da lada guda biyu yanzu duk wanda aka dora rin zabi ai mutum da ake dora maka kenan ladan mutum da za a baki amma kai tun da ana ana hada ma na mutum biyu kenan za a baka ladan mutum biyu qala adam da Allah ke tare da shi ladan mutum biyu za a gane zalika kazalika abin da nake faɗa haka ne ma min muslimin yusibuhu adam yake babu wani musulmi da wani abu mai sun ko bakar da zai shafe shawukatun fa ma fawqaha shin wannan abin wato ainihin a aya ce ko abin da yake sama da ita illa kaffara Allahu biha sayyi'ati fa ce sai Allah ya kankare maka kurakuranka wa hubbat anhu dhunubu sai kuma an wato ainihin an kankare maka zunubanka kama ta hubbi sajaratu wa raqaha kamar yadda bishiya take zanta ke ganyen dan zuba ga mutu dukkan zunubanka kamar yadda bishiya take zanta ke ganyen wannan hadisi mutsaffan alaihi malaki wal wa'fu abinda ake nufi da al wa'fu shine mazqul umma wato radadi ne shine al wa'fu wa al umma a wani kawai suka ce da zazzabin kanta sawon da radadi ba da shi suna kira al wa'fu ala rabbi idan an ce su aku wato kana kama da shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يريد الله به خيرا يصف منه a wata riwaya yusibu minhu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan dukkan wanda Allah ya so shi da alkhairi yake ba wanda duk Allah ya so da alkhairi yusabu minhu ko ya dora masa sai ya dora masa wata musiba ko wata hasara ko wata to alama ce ta Allah na son bawa da alkhairi wannan idan bawan ya zo mummuni dan yayi duriya ya hakuri a baki lada a daga matsayinsa gobe kiyama rawahu al-bukhari wa dabatu yusuf ma da yake sun kiyaye wannan kalmar da lafazin yusuf bi fathi sadi da yawa sadin fataha wa kasriha a wata riwaya da yawa sadin din ko fataha ko kasra wato marwayi sun kiyaye a ko sun ta حديث كثير لا مطيع كلتا وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أنس بن مالك يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يتمنين أحدكم الموت kada ɗayanku ya roƙi mutuwa ko ya gorafi ina ma ya mutu da zurrin asabahu saboda wata cuta da ta shafi kada cuta ta yi tsanani ko talauci ya yi tsanani mutum ya ce ko ai gara ma mutum ya mutu ina ma a ce in mutu maza Allah ta kada yanzu ya haka ba in kana la budda fa'ilan sai mutum ya zanto lalle sai ya yi addu'a lokacin da baya da lafiyar nan ko yake cikin talaucin nan da ya tsananta fal ya kul to ga abin da ya kamata ya ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li ya Allah ka rayar da ni idan rayuwa za ta zama to alheri gare ni wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li ya Allah ka karɓi rayuwata idan mutuwa ta ita ce za ta mutu alheri a gare ni wato wannan shine salan addu'a da annabi ya koya maka amma ka ce ya Allah ka kashe ni ya amin yawa rayuwar ta fi maka alheri za ka rayu kila ka tuba daga aikin ka za a ƙara ma kwanaki kila ka samu ka yi waɗansu al'amurra na ayyukan ibada da za ka cike giɓin da aka samu a wanda da an karɓi rayuwar ka kafin kai wannan ka ga hasara to amma tun da ubangiji shi ya san me zai faru da me ya faru da me ke faruwa sai ta mai da al'amari gare shi ya Allah karɓi rayuwata don hakan zai zama alkhairi ka rayar da ni idan nan na haka shi ne zama alkhairi a gare wani hadisi mai mutafkan alaiki bukari da muslim da yau abin da muka faɗa ne da Allah ya kawo sada wannan yake da kuma ne ya zama mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ala wa barakatuh kuma sura ya halitta abin ne na mace a cikin gida wato a yi masa kadari a cikin gida sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne a cikin sunnar an gane ku dan me wa a cikin gida waɗannan al'adu ne namu da waɗansu kasashe amma wadansu nan mutane su ta a cikin amma sunnar annabi shi ne a cikin sunnar ka iya cewa me yasa aka binne annabi cikin gidansa wannan tafiya ce da ta da da lokacin da annabi din ya rasu haka abu ya suna cewa a kai kuma sun ba kun sani wadan suka ga a kai ki a kai wadan suna cewa a kai kaza sai a wuka su ke kawo hadisi su a kuma annabi na tare yana cewa babu wani annabi da zai mutu ba ko an binne su daidai inda ya mutu ba a kawo da su ko wannan ka zuke kan kan hukunci ne da ya kawo shi annabi inda zai kwana a zai mutu a gidansa da gaba ɗan da haka duk inda annabi ya mutu da gani za a binne su ba a kawo da su ba a ba ma duk da nan da annabi ba abin da ke killa shi ne a cikin mutum ba ba da yake ko da ne cikin da ba a ne mutum wannan yake cewa shi ne mutum ko wucewa zai kuma kabarta ya halatta ya mutu addu'a ko da wucewa ba shi sai da lokacin addu'a shi ne sai ka dan tsaya ka fuskanci makabartan da fuskanci ko da ba ko da a haka take da ban da haka take da da kuma da kuma da kuma da wannan gita waɗansu daga cikin waɗanda ba da abin da za su yi kuma hukuma ba ta iya ɗaukar nauyin su ya za su yi dangin su idan mace su wani mutum kuma shi ne ke in ba su da miji kuma cewa ta tana kan baban da in ba wa ya ta da har kana da kullum da su ta kai ita kullum ko ake a kare matsayin ta kare martabar ta da darajar ta kar a kyale ta a cikin ta sa wahala ta tsaye in ɗauki kafin ta fito ta kai ko ta kai da wani ta fa'idar mutum wani shi ne aiki na mata su da mutum su da suna masu ne sai a ko ake ko ake lalle ta kuma idan kuma namiji ne kaga shi ma yan uwansa shi ne za su ce kuma dai mafi kyau shi ne shi wato ainihin sana'o'in su yadda wani sa'a kana ɗauka cewa dan mutum yana karatu suke nan da hannun sana'a duk da abin da suka wani ƙar'ani su karye ta wani a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba ilimin su ba ba kuma ka san su ne ba su ne yan kasuwar su ne masu jihadi su ne su da takwar hannu abin mamaki ke nan gaggai yan kasuwa dole a zasu a ta maka da abu ka a cikin ka da kuma da su da kuma da su da kuma da kuma da kuma kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma ta an da kuma da da kuma da kuma su ne kuma kuma da kuma da kuma da kuma da kuma za da kuma da kuma da kuma ne ya da kuma da kuma da kuma da saboda kuna ɗaukar cewa wannan da zai ba dama a ibara ba zai ba dama a ibara ba sana'a ita ce kan daga komin kaskanta ta inda mutum ya kama abin da ya ce maka alkhairi biyu da ya ce maka amma Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sai daga cikin su ya dauki igiya ya je daji ya sauko itace ya zo ya kawo shi ya ce maka alkhairi saboda ya rage mutane ko za su ba su ko za su hana kuma yake mutum da zai gudu da yana yanzu yana da har sai ya tashi ranar tashin kiyama fuskar ta babu ko ta nama ko ta yana da cikin abin da annabi yake mu baya a da sai farkon musulunci da yake ka kai imani da Allah ba za ka yi kurka da shi ba kuma kai da ba za ka da shi kowa komai ba alamun da hadisi na ga irin wannan cewa annabi irin wannan mu baya inda yana kan doki ko kan dabbar sa bulalar da yake kada dabbar da yake fa da dabbar baya iya cewa ne ko mun bin yana ganin yayi ko sai ya san da kansa ya haka suka fahimci da shi da aka idan ka ya kamata mu ce idan wani tsari za a yi na waɗannan za ka iya samun mutum gaji da sarki ba ya da tsara to wannan sai a samu wani tsari na ilimin da su da wayar mutu wannan kuma idan muka ce gwamnati za ta yi ke kila ba za ta yi ba irin tsarin ita ya kamata ta yi da yadda yake tafiya to amma da ta ko zai sai su malaman addini da su ko kungiyoyin addini da kungiyoyin addini na mai cikin da su sai ba za ka bude wa wasu darussa na koyar da kana sana'o'i da irin da ma ta ta asali ana da a samu da wannan mabarata waɗanda suke da kai za su iya koyon sana'a wani su sun dai an samu malami daya biyu uku biyu da kuma yin malaman a wani shekara malaman da su koyar da su wani ba da yake kana wani ba da yake kana wani yake kana abin da kawai rikin tsari ne amma mana da komai da zamu yi komai duk abin da ka sani yadda za a gudanar da rayuwa a ji daɗi Allah ya ajiye shi ana duniya amma mutanen ne ke aka bi aka bi a wasu irin mutsatsun mutane masu halayya ba irin ta bila adama ba masu halayya irin ta bila wato ya zara shi ko da halayya irin ta kanta ko wato ta maka ji irin kenan halayya irin duk kura wato daga cikin ya yi nan halayya irin duka dai idan ka dauka kawai wato gaba ɗaya ɗabi'ar ce ba ta bil adama ake yi kun ba haka mutum shi kaɗai sai ɗauki kuɗin talakawa ba kullum yawan ya awon gaba da su ba ruwansa inda za a ba su shekarun su shekarun su goma har yanzu da zai iya ciwo amma sai da ke jin sai dan kana da kuma ya mutu da da inda wasu kan dabbaci wai in kan dabba wai ne ya ba ko ne ke tafiya da kuma ana ganin mutum shi kadai ya jefa rayuwar mutane da kuma to wannan dama da ake da ita ta a rayu da daɗi waɗansu karya kuma duk suna kan koyi bayan ko mu ce wannan ya halatta mana mu abin da yake haramun ne saboda lalura ba ko lalura abin da ya kai shi yanzu duk masu sakin nan ba sai an yi da nan ba sai an yi tsoro da ba wannan talakawa za su iya dan da su da su mutum zai yi zuwa da kudin da bara ko ba a ba ma mu san addini ba mutum kan mu ba kudin ka ne mutum ya saka to me ne idan ya saka kuma ya wani kuma zai dage ka kai ne kake jimara dubu aljihu sai wani ya sace wani naira da kudin ya sauke ta gaba daya sai ya sai za ta naira ɗari daya kuma ita ma ya shafanta ma yadda za ta sauke ta kaga naira ashirin da kuma ta naira ashirin da kuma naira ashirin da kuma ta a ta kuma na kan daba kuke ɗari ko kuma ta kake kuma na yarda ɗaukar kiyaye ta aka tafi a haka. Yanzu yanzu ke da yawan mutane da dukiyar kasar da gaba da na sace ya yana sanin kuma ya sana ganin alfarma inda a ce duk wanda ya yi sata cikin kasar da ne don ya dawo cikin jama'a jama'a za su samu shi suka ne da su jama'a za su samu shi su yi zuwa gidansa a yi kowa ya shirya ba malamin da zai yi wa wannan gawar wanka ko ya sallafi ko ya jagoranci a cikin kasar cewa kan da ya fi kan karawa na mu da ba za mu yi ba kuma ya sanar a masallaci ya yi hudu ba masallaci da ya yi hudu ba ko da an yi mutuwa gidan wani farko ji masallacin waje masallacin gudun martaba masallacin tunani masallacin tunani duk a sauran gari a maka bolo an kun ko in kiristi ne san da zai rayu da ba amma malamin ba su da wani ba ta yin siya da ba su da suna ba su da wata kasuwa ko wani ko wani noma ko wani abin da ba su da wani da ko wani siya ne kowa masu yi biya duka amma me yasa wani ya kowa masu lada dan ya kowa ne duniya ne wani ya kowa ne duniya yayin da aka gaishe wani malami wani gidan wani ya tsumi alfarma ya gaishe ka ko wani sarki gaban gwamnati ko yi ka sai da mutum yana karkarwa karkarwa an yi yi amma ya gaishe ka gidan gwamnati a don gobe da a ga duk abin da aka ya kan kusa da kusa ko sai ba ka ɗauki kai ta rabin kofi shi na ka'ayi ai kuma sanin da kusa da amma ya ga kan wani sabon fita da nan salon da ya kwaso yana rigar kayi da ya kayi da dan Allah ya zama da shi wannan ka ka ga mai riga ga mai ya san ka gama shi ko kan ka zo wakil da baka wakil jama'a amma duk wanda ya cikin nan da ya da talakawa in ma da ne in ma da ne ne duk ne ke da ya da ne kuma ya san kasan abin da kake ba wai kan wanda tana neman alfarma ba shi ne irin ne a ka'ida an kawo shi da kudin ne maka aiki amma da gaba da wurin da ofi da kuma da wasu da kuma malami da kawo su da kuma aure sun yi gidan wasu har ina in zuwa da duk da rayuwa Allah ya tsare wannan wata gora Allah ce ta dubu su cewa wato kamar lokacin da muke ke cikin fuskantar samun matsala kwarai da gaske irin da ya da rubutu abin da suka rubutu a jiki irin wannan shawarar kuma su su da mijinki da tsoron likita gudu ke wata yi bayanin duk abin da ke bayan ke da ba za ki iya faɗa miki ba ki bayyana mijin ki komai ka tafi idan an yi shi shi ke yawa mijin shi mijin ke yawa da kike da ga irin matsalolin da ke bayan ku lokacin cikin gwamnati kuna jin kaza kuna jin kuma kuna jin kaza abin da ke cikin rubutu a yau kuma da kuka bayyana lagar ko kar ki ji kaɗai dan gina ba za ki iya faɗa ko kuma dan ki ji kaɗai wannan dai dama akwai kaɗai da tsakanin likita da mara lafiya bai dace da kuma amma shi da bai da kowa ko suke da magana lokacin da duk da abin da zai faɗa ba wani to sai a musu maganin da ya dace ko a faɗa musu maganin da musu ta dace amma dai a zauna da cuta a cikin ko alama wannan da abin da musu da kuma in ba a cikin nan sun gaba wata ne da amma kuma za ba shi da mijinki haƙƙin da yake da shi a kan kuma ta kanki inda ke ba za ki ba saboda wannan cutar shi kuma yadda cikin sinadarin aure sai kun an ka bukatar mijinki ta wannan kan in da a lokacin nan ba za ku iya yin shi da wasu wannan ke cewa magana da kai kenan ya nuna baya halatta mutum ya buɗe ya kwanta da fito da mala'iku ba wasu ne wasu ba ana masa maganin mala'ika ya fi shigowa ɗakin don saboda gare su ya ga arzika cikin wannan kuka amma duk ya ga ba ya ga ba ta akwai sauran mala'ika mala'ika

don kan uwa musulmi da ya wuce a wurin ba an tabbatar da a yi masa sallah da har aka bin ya halatta daga nan gurin ne ya halatta musulmi a ko'ina su musulmi amma duk wanda ya wuce a garin da an riga an yi masa sallah wannan baya cikin sunan da ko mu daga nan musulmi ba ne ba da aka ga laraba ana yi amma ko ya saka a kan ne ba Allah Allah ba duk da ta a su da najashi najashi kuma sun san haka ne yana tafiyar kirista shi kirista ne musulunta duk da ba su ka ba da su musulunta lokacin da wani jiki jiki da ɗan zuba da yake yi sallah annabi na madina da ta tashi yi sallah amma ban da shi a san sabon da suka mutu a wasu sadarruka daban-daban waɗanda ya tabbata an yi musu sallah annabi bai ce ko yi ko mu zo mu yi sallah da a ce annabi ya taɓa yawa wani banta da zafi da an rubuta irin yadda aka rubuta ne da ba ma ba taɓa rubuta ba Wannan da yake da wani imam Ahmad bin Hanbal da sauran malaman sunna wannan shi ga hadisi guda uku wata hadisin da ke cewa sallar ma aure raka raka'a biyu ta fi ta gole raka'a saba'in hadisi na kai ke hadisi na biyu kuma wai a sararin mutane a cikin su ne marasa aure hadisi na uku wai walakantattar <laughs> gawa ita ce gawar goro duk wannan hadisan karya ne na da wuta hankali sai kanka dukkan su hadisan karya ne ba ɗaya da yake na daga bakin annabi wannan dai yan bida suke kawo wannan na wace amma su yi ba su da gora yi aure sai samu da suka aure da su ma ba da wata mini misali na samu da nuna kallon sa cewa idan mutum ya mutu yana daga cikin alkhairi ya bar kuma ba a bari da sai an yi aure wannan da sai zama ta a duk zama ta fara da mai kafa amalu ne ta illa min salat da sauran kuma ya kawo hadisin cikin musallan ciyarwa inda manzo Allah ya ce ga dukiya wadda ta ba roƙa don ciyar da jihadi ga dukiya kuma kana ciyar da iyalin ga dukiya za ka ba mu ciyar wadda ta falada annabi ta abin da ta kai da iyalin ta ya falada kuma da wanda ta ba mu ciyar isowa ta suna wa ajiyar ba su ba su wani za su aikin alkhairi ba su ta wani bakar wasu hatta lokacin ko ɗaya da matar ka za ta na ta za a baka da haka lokacin da suke maka babu babu babu kai yi niyya ka sami lada inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kullu min imana duk lokacin da kake ce bane za ka ɗauka ka ɗauka masu ya faru alaihi wa albasa saniya suka sami lada wajen ubangiji ka ga wannan wani abu ne da dukkan lada da kake samu a kullum wanda gobe baya samu ba wanda ke tambaye ka ba wanda ke kira ka ya kare ko mai ya kare ko waye ya kare ba abin da ya ne game da shi ya an dauke wuta an samu nika ba samu nika da jiye ko nika ba shi ne ba ke ya da shi wannan ke cewa to nan mutum zai zauna a kan kafar ta a cikin sallah abin da kake nufi zama a kan kafa yana jin kuma nufin kefiyar zama kefiyar zama na sallah irin biyu ne ko dai mutum ya lankwasar da kafar ta ta hagu ya zauna a kanta yayin da ta dama kuma ya ce da babban duniya ta ce ta haka an gane ko to wannan zaman ana yin sa ne cikin dukkan sallah wacce ta raka'o'in ta ko sallah mai raka hudu a zaman farko dukkan sallar da suka rasa waɗansu biyu wani kuma ɗinsa sama da biyu ne wato ta su zama biyu ke zaman farko irin wanda ya tafi ya sama mutum zai zan kwatar da kasar da ya zama a kan kujerar shirin da kan kujerar ta ko zama kuma an gane ku to amma idan ka zo zama na duniya na ƙarshe to wanda ana son da kuma zama kan kowa wani kan hajjoji kafar ka wannan sai ya zamar da ita har ta fito mai biyu kafar hajjoji sai ya a kan kowa wani kan hajjoji wannan da kuma kuma ya shafa idan mutum ya dogo da garkuwa zai kabula ko ba zai ba wannan matsala ce ta safani dagowa da garkuwa kafin ka tafi sujuda sai za ka sake mayar da hannun dama kan na hagu kan kirji ko ba za ka yi ba marga yake ba a da wasu shi ne za a iya yi ko ba mun banki tsakanin tsayuwa da take da take ko da tsayuwa bayan an da daga cikin ko ce sunan ta tsayuwa annabi ko in yana tsaye hannun kuma bayan na sannan zuwa ta yayin da shekhu muhammad ya karbi ya riga mun ke ganin da za ta yi wani in ya ce wannan kuma ta dagowa cikin ya tsayuwa matsala ce ta tsakanin duk wanda kuka bani sa zuciyar ka shi ne daidai shi kirmi dan cikin da za ta iya cewa ga abin da za ta yi yake da nasi na garraba kowa yake yayi waya mutum zai fitar da zakar mota ko kudin mota ita mota idan ta shiga da harkokin ta gida ɗaya ke biyu ke kudu ko a gida ke kawai shiga ko a tsaye na makaranta ko ka shiga ko iyali ko wanda ya zaɓi a gida ba da mutum tafiyar da ta ba kuma haya ake irin wannan mota ba da ta da lokacin da ke za ta zaka fito da zakka zaka yi lissafin kuɗin da kike da su ne da kuma kadarori amma ban da wannan ne kamar yadda gidan da kike kuma ba za ka fita mutu kamar yadda duk gida ko fili da kake da su wanda ba ta saya ba ne da nufin sayarwa kuma ba za ka fita mutu amma idan mutum sana'a ta ne ya sai motoci ya ya sai fulotai bayan kwana biyu kuma sayar da su sun ƙara tsada da ga waɗannan motocin da bulokan akwai zakka yayin da shekara ta zai fitar da ta zai lissafta kudin da ke wurin sa ya kuma yi kiyasin inda za a kai da bulokan nan nawa ne kudin inda motar nan kasuwar sun nawa ne kudin sai ya haɗa gaba ɗaya wannan amma in sai fitar da kudi da cikin arba'in na kudi da wato sai ba mota ko ta haya ita karan kanta motar ba ta da amma kuɗin da ta kawo aka tara ta ko aka hada da wasu kuma kasuwanci da aka ɗan da ko kuma aka tara ta kuɗi aka kawai kai lissafi bayan shekara guda ko kuma su za a cika musu da sake kun fahimta da kyau duk ɗaya ne gidan da kake da shi na haya gidan ba ta fita mutum amma kuɗin da suka yi za a fita mutum kun bayyana da kyau amma idan ka sai gida ne sana'ar ka ne ka sai gida ka sayar ka sai gida ka sayar yanzu ka sai gidaje guda uku ko huɗu suna hannu a kasuwa kafin ka sayar da to lokacin da ka yi za ka tabbata kuɗin ka inda za a sayar da su ne ka haɗa da kuɗin da ke yi a cikin an fahimce mu da kyau ko saboda a wani shi ne dai a wani kasuwan na kasuwa kamar ya dama ku duk abin da suka yi ba da ka a kan ka riga ka ci sai ne ko su da suke nan da tararrun da waɗannan nan da suka idan wani abu ya zo ka haɗa shi kai mai duka sosai tun da gaya ke da su kuma sai an rama lokacin da ka <laughs> ko da yi rigima da mata kenan wai sai ya gwalagwalai fa kuma da akwai zakka a kansu ko hadisi cikin maganar da ka da gwalagwale za ka fitar an gane su ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo da awarwaranta da menene ta ce tambayar annabi a haza kanzun in wannan kanzi ne irin wanda Allah ke zargin masu shi Allah zune yakin zuna zahaba wani fiddaka wala yanfiquna hadu billah sai manzo Allah ce idan an fitar da sarka bai zama kanzi in ko biki fitar ba to ne. kanzu su shine wanda Allah ke magana cewa Allah zai yi kullu zina zahab wa fidda wanda suke tattace zinari da azurfa wa la yunfiquna fi sabilillah ba ta ciyar da su fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim in musu da bisara da azabin alim haka dole ne kina an gane ku su dai ya zamu fitar musu da zakka abin da ake bukata dama ku da kun san dai ita asalin da ta kudi sai yin abu ya kai dinari 20 ko 30 to dukkan gwalagwalan da kimar sai sai a yi dinari a cikin da zuwa abin da ya zama kaga sai da sa za a bar kai cikin arba'in sun an fahimta ko ko ko mu kaddara ba an da suka muka yi muka gane nauyin ya kai dinari ba ba wai gram din muka kalla ba kudin inda za a sayar da su za su kai nawa kudin ya kai ne sabi da ke mu fitar da da haka mai gwalagwale suna da gwalagwale suna da kuma wata nau'o'i da suke shekara idan ta zo za su yi wannan gwalagwalan kuɗi duk ta a auna a ga yanzu za su yi za su a haka da amount da tsoron ta gaba ɗaya total din gaba ɗaya sai ka fito da cikin arba'in da ɗaya wannan shi ne abin da ya fi eh. wannan suna wato mutum ya zauna akan diga-digan nan zuwa wuce da kada kasa ba irin yadda ka kasa da irin wannan ana yi ne tsakanin su da dubu ba a yi sujjada ta farko ba da ka ɗago ba ka ɗan zauna da kanta da biyu to a irin nan ake yin wannan ya halarta amma ba wani sujjada ba yin sa mutum haɗi ne ma ya tafi cikin suna hadisi kuma cikin suna in ya yi kullum har yau mutu kullum su kai ba za su yi na to fa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum